أن يقول من لبس بين الزراع فتنزوها بين جلوس نمرة تملق ما بين يداك إلى يداك نحن ما مكذوبة مكتعورة نقدر أن من هكذا كان كذا ولا أقول إن أردني نقبة أو بالخلوق أتى في بين الصلاة أجبارة إن القلوب معرفة يصور القول الهول على ليتاكم وهذه الشاب يسعى ثم ليسعى الأجرهم بالعجوز عرفني والعرض الراهل موق بالتقى للإله وانتقى المسجدين الواحد له جد مرغوب جزاه يحتزم الحلم بجنب حبتي إذا يعهم إذ تعالت الحظى لا يستدري دمع مدلل إذا استفع لا دمع أو ارتضى وقرأ لا في ركب الفجائد البنزين منها على ظهر النهار إذا المأوى إذا امرؤ في فلأوراق الأذى لم يجد مني نفهم ولا أذى من غير ما ومن ولكن أكون أرضا لم تنر هدى

من بعده فنحن غير منتقى Thank you. كما أن كنت إيه، من عيال أكيد عليك نفس الله المؤمن الحي نفس الإمام ما ما حني قبضته نفس الرسول حسين المية يقول بواجه كثير السير الجابي فلم يأكل حزب ضعيف الدعاء يا شيخ إذا ما لك فيلم بضربته الوجه أنا من جلدي لا تمسلبة ما حكى من تجدته ɗauki wadda musulma ta samai wai ba mai kafawa na ba su da ana wa in koda gablatun nuri da ba ta zauna a bayyana da tutsi tsakanin haɗar ƙayyana kamar uwar da ta kisa ma bayyana raga tsakanin wanda ba ce kula raga zuwa ga wancan bayi. To na halatta ha na halatta ha har ga shirka ya tsawatar ta maka zo maka da hali tunawar da aka kwakwata ya haɗewa ومن وسائل القلب لا مكبرة من الدخل وجنة أربع السماوات والأرض فإبدا للمتقين الذين ينفقون في الضراء والضراء والكاظمين الغيظ بالليل كالأسد أنت في مقدومك الحاج سنة وأنت أتحدي وأحد حتى ما يمكن هذا حتى يراها أنميتا حتى يراها الإنسانية المهضة أن كما من أن يجب نهاية قليلة الذي كان والذي اتبت فيها مرضو أتح يا والتولي ولا أقول بالنظام مدنع أو العلم مدنع أن أنوث وأن يأمان يوسف He intended wata musiba a ranar da Kristomi. In adda wata ta kaki, shi ba irin sana cikin su ba ba. Ya asala ba ya wasu shi. Ana haƙi da alwudu mara al'amura ma san yi yi zozayya da tsare ma yi zozayya. Yi kawo da wata da haula tsoro من حول الروح كل الظروف وحتى ترتفع عليه كاسم بسكين إن لم معالي من الغابان من في أمر الجاية من أكثر استواء مسافة كواكي حتى جيدة لذا تفرق لي إن لم مواجه من ويلا لي استواء يتجيدة أبي أسأل ما شيء قل الشانوني للأدول كمكي تعرف ولا لوكة ولا لوكة فيكم ولا أي هل رأت الزمان بالراه وجه أنت تطلق كيف تبيع أما ضاع ما نبتدى قولنا يلي نور الدين في هذا بيلي نجار عادي أشهد أنا لما أعرف وما أعرف إلا لك وإسلام من يقوم على علم فرصات الزمع قالت من اللي تفيه لحل فرصات الزمع بالراه ورد أن تكون فئيسة بكيا لما نقول قال وين اللي نور فيه يعني وأتنور فكر أمامنا ولا أغادر وندوزنا لذلك الأرجين جيش أو الأرجين أنا لا أعرف لا أبتكي لا يبتكي وفقي لك أمن من لا يبتكي يخرجكم مكة إني لأعلم من يبارك لي وعجلت والله من ارتقى ليه ما تعجبنا كل لجنة ما يتكلمش منك إذا يريد أن أتكرت بعدها بعد ما يصاب الله في تركت عنك ما تركت عن ما يصاب ما تركت عنك فتتجاوز مثلك ثم قالوا أنا لن أنا يراني أنه مصيبة za mu sun su in an kausa kwanan sannan maruru mai ba ɗanɗan aisha na kai yi ne da aka taɓa ni da tsari ran zama ganin baki alhirin gwamnan ne mai hankali ya aka zuba jina ta ɓanɓan ya kina neman kai Gidan bai da sashe biyu na hau baki bargona, wajen zahiri, sosai. yaushe izali yawon lokacin da isa ya iskoci a tsaye ta shaƙin a hankali tsarar kanka tashi zira kuma ko na bayarwa da mutum kwaɗai bayan tabi'i ba shi tabi'an kanta mutum nufin wannan kwaɗan mai ɗaukar kasuwa duk kwaɗai wanda ya fi ɗaya mutum in ka shiga motar kwaɗai بقى قال لي انا كنت عملت الرسول رجلي بقى تعرف لذلك لو تقدمت أمامهم فقيت يستمعون لأن المتر كفع أو السباق ويقع فقال على هذا من تنسب ونسبة الزوجي التي تنسب كده جريد وكما رتب وقال حقيقة rukabin darajojin su darifin jarraba ni a matsin ɗaukaki daraja biyu gare ni a tsayin waɗanda suka fashe zuci an ne ɗobi biyu da muna haka ya ce alaƙa da daga hanyoyin allah hankula ƙabilu da ƙabila da tubulu don hanyoyi da zan fi zan fi takbir a yanzu an ka ji tsoro ne ya tabara al'adun hulmayewa cutarwa to nan zabura nan ya ga ni na zurba wala ala da zaura mai idan mutum yi ba an ka ji tsoro na ruwan zabura wala ka ko cutarwa midbiraki saboda waiwayewa al'aza sun kasuwa to nan ya hada a taba jin tsoro wani ne gare min gaira ma rahan ba tare da wani rami ba walakin daidai ne tsoron mutum nake a sunan ƙarfe suna tsare mutunci na wanda ya ci aka ha aini lalu da nufi ba su daukar ta wasu aka hankali na milin yuzu mai daukar tashi ba. Ku zauna ƙarfin maki abinda an tsayarwar mutuncin mutum an yi zura magan da shi yi wasan shafako yi aiki dauta da abinda ya karowa yi a dukiya. Abinda a tsara mutuncin ka ba da abinda ta karowa da yanzu a dukiya. Inda duk kana kake da za a ko kana kan ko ba kana ya ba ta aka limma haramu da cikin abin da ya tara wanda da kuma ya zaɓa alhamdu godiya har yi ma ta harta su ta ta yayyan duk abin da za ka riko su zama kariya da ita a tun tungudiya ta ta yayyan duka abin da ka yi ya zama sunnatin garkuwa waɗannan alhari kuma shi an mani karkata abubuwan ajewa amma wani sharaɗin min ba a da tuta bayan tsoron Allah. Da za a lalle almar mutum ɗinsa ɗinsa ya tsiruri ƙunshi ayyan ne Allah ne ya ƙari abin da kawar ruwa da shi. Min ba a da ni baya ne to ban godiya har rabin ita an yayin nuka abin abin nema yau kullum ayyuka